الرجيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عدوتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديمة أو حديثا أو سرعة أو ألمية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقك أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحج في الرداء والقدم ونسألك الكسل في الفقر والجنة ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقدم ونسألك الرضا بعد القدم ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك نظرة النذر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير دراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم تهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أحسن عجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك عملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد yau na ba sha hudu ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gabatarwa na alkur'ani a wannan masallaci namu na rahin atiku a birnin kabi yau wato muna abin nan muna suratu al'araf aya ta ɗari ɗaya da ishirin da ɗaya muna cikin kisar musa alaihi salatu wassalam kalarama allah ya ce kalu amanna bi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا سيسوك تشيسو متانا باين رجما دتري رجما فرسان جيا wa gulibu hunalika wa qarabu sajirin wa ulqiya saharatu sajirin su masu sihirin da kansu da suka ga abinda da ya tara ƙarhin sai suka duka da kansu suka yi sujuda qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mu imani da Allah ubangijin talikai an ce fir'auna ya ji daɗi kwarai amanna bi rabbil alamin an ce yayi wani gyaran murya na jin daɗi sai suka ce ba kai ba rabbi musa wa harun ubangijin musa da haruna shi muke ne la nan da saboda ilimin da suke da shi ga sha hadu wa mina asa abin nan da sun kaga sanda ta yi na bin kayan sihirinsu tana canyewa la ya ta'ati wato an ya kuna bisiri bayyawa ya zo da ta hanyar sihiri bal mu'ujiza. a wannan mu'ujiza. ne wannan abin da suka gani shi ya sa suka yi imani ana ummina aisha radiyallahu an kalat aisha ta ce suhirar nabi sallallahu alaihi wasallam an yi wa annabi sihiri hatta kana ya da ilaihi annabu, ya fa'alu shay'a wa ma ya fa'alu wato sihiri sharri ne kuma wato idan mutum bai kula ba sihiri na iya kama shi aisha ta ce wani mutum ya yi wa manzo Allah sai ya ji takaicin annabi yadda annabi ka gudanar da abubuwa haka sai ya yi mai sihiri lokacin da ya mai sihiri kuma sihirin ya kama shi mata ya fa'ila ilaihi annahu ya fa'alu shay'an ma ya fa'alu har yana yakittawa gare sai ya ga kamar ya yi wani abu kuma bai yi ba sai ya ga kamar ya yi wani abu kuma bai yi abin ba hatta kana za ta yi da da'awa da al'amarin ya yi tsanani da annabi don matakan da ya sani lokacin ba a saukar da ayoyin maganin yi ba saboda haka don matakan da ya sani ya hadda kaho ya yi hadda kaho an yi mai sallallahu alaihi wasallam don kaho ma yana taimakawa ga maganin yi saboda sihiri cikin jini yake in an yi kaho yana iya taɗaɗa jinin da an kawa tsere to annabi dai bai samu sauki ba sai ya yi ta addu'a yawmin za ta yawmin wata rana da ahiye addu'a wada ahiye addu'a ya matsa addu'a ya matsa addu'a sai kwana ya kwashe shi can da ya farka sai ya kira aisha ya ce kala ya ce ya sha'arci ke sani annallaha abtani fi ma fi shafa'i shifa'i hakika Allah ya min fatawa game da abin da warkewa ta yi ta ciki ne wato ina kwana da daddare na a tani rajula ne mutane biyu sun zo mini cikin mawarki nisansu faƙada a hado ma inda rafi ɗayan ya zanna wajen kaina wal akharu inda rijilayya ɗayan su kuma ya zanna wajen ƙafafuna faƙala a hado ma lil akhari sai gudansu ya ce maguda ma wajen rajuli shin mutumin ga nina na a rashin lahiya fi ƙala sai guda ya ce maɗabubun sihiri an kai mai gudan ya faɗa ƙala sai gudan ya koma tambaya sihiri a kai mai eh waman ɗabba hutu wane na yi mai sihiri ƙala sai ya ce labidu ne a asul wani kayiri na ana ce mai labidu ne a asul ƙala sai gudan ya koma tambaya fi ma za da ya yi tsirin cikin miyarsa ƙalabi mishin wa mashakatin ya sa ga mashaci da kuma guntayen gashin da aka shaci waje fitar ake zakari da kuma abin nan a kunnuwa na abin na zuciyar ɗan abin nan namijin dabino a nan sa sihirin kala sai guda mai tambaya ya ce fa'aina wato yanzu da ya ne ina ya kada shi saboda in sun yi sihiri sai su kada wani wuri inda suka ganin ba a iya ɗauko shi don kan mutum ya warke to mala'ika guda yana tambaya guda ina na ya kada sihiri kala fi iri zarwan sai ya ce cikin rijiyar nan da aka ce ma bi iri zarwan wata rijiya ce wadda an ba aiki da ita ana zuba mata shara to na ya kai sihirin ya kada don kada a gane fa kharaja ilaiha annabi ya ce to ke jifata wadda Allah ya yi yana tashi da kwana sai ya fita ya ce inda rijiyar sun maraja a sannan ya dawo fa kala li aisha hina raja sadda ya dawo ya ce ma aisha na ha ke ga dabinan da ake waye da rijiyar nan ka annahu ru'usu shayadi ne yayi kama da kan da dabinan nan wa qultu nisi isa harshen ka fitar da shi to ka fitar da sihirin wa qala la ce ban fitar ba amma ana shafa ne, Allahu amma ni hakika Allah ya warkar da ni to me yasa ba za ka yi suwa ba ya ce wa to an yi tsira zalika ala an sharar na ji tsoron kada wannan ya haddasa sharri ga mutane wato su gana dai tonon rijiyar na su ce ni na ka tono in ce sihiri na na ka tono wanda labi ya yi mai ce ina jin tsoron hitina mutane za su je gida ne su kashe shi sai a yi ta hitina saboda haka bari dai tun da Allah ya warkar da ni bari a rufe rijiyar sun fi na tafi iru sannan an ka turbale an ka yi kwasu ƙasa an ka cika rijiyar an ka daɗe ta to kun gani shi sihiri haka nan na yi saboda haka in sai ya ta waye ku karanta abubuwan da aka karantawa don maganin sai in sai ya ta waye ku karanta ayatul kursi kafa guda guda ku karanta qul wallahu kafa uku ku karanta qul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku ku karanta qul a'udhu bi rabbin nas kafa uku ku karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa kafa uku ku karanta abin nan bismi ka rabbi بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وكرنتا سوء to da izinin Allah Allah zai tsare ku daga tsirin duk wani mai tsiri in marice ya yi ku sake karantawa bayan azuwar ko bayan la'asar zuwa magariba wannan karance-karance karance-karance na da ana iya ranka shi idan ka mance da sahi ba ka yi ba to kana iya yi ha azuhur kana iya yi idan ka mance da azuhur da la'asar ba ka yi ba har bayan isha'i kana iya yi ku kula da wa'annan karance-karance suna taimakawa bayyana aka yi ba cikin zuciya ba to Allah zai tsare ku daga sharrin masu tsere shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗanga da ba ya karanta su ba a bashi ba sai an kai mai sihiri amma daga baya sai Allah ya tsofa mai kula tunan nan tsiri bai sake kama shi ba to in sihiri yana kama mai mu kamar wadda kun ga wannan hadisi sahihi wa zai iya tsiri mai sai wanda ya karanta karance karancen nan aljannu na aka haduwa da su suko suna ganin ka inda ba ka ganin su to da zikiri aka maganin shi ɗanon aljannu da jama'a da yi aka maganin Allah ka kare mu daga sharrin malaman sihiri ka kare mu daga sharrin su. ka kare mu daga bokaye da su. ka kare mu daga sharrin insu wal jinni wa sa'irin mafalukat Allah ka yi mana kariya Allah ka kare mu to ci gaba Allah rama ala fir'auna قال فرعون آمنتم قبل أنا آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون to lokacin da masu tsiri suka ce sun imani bi rabbil alami. fir'auna ya ji dadi kwarai sai suka ce ba kai ba rabbi musa wa harun to wannan magana bai ji daɗinta ba da aka ce rabbi musa wa harun kala fir'auna sai fir'auna ya ce wa malamai ne abin nan amantun bihi bi ta hakiki alhamza sai ni fi a amantun wa qura bi ya saniyati alifa. wato abin nan ana cewa amantu ana cewa amantu a amana wato a amantu bi yanzu kun imani da Musa qabla an azana ana lakum kamin ni in ba ku izini wato fir'auna yana cewa shi bai ba da izini a yi musulunci ba to dan me za a yi nai. duniya duniya ce kuma duniya canzawa ta kai ku rika addinin ku da kyau ku rike addinin ku da kyau kada ku ja da baya ga addinin ku ku bawa wasa da shi kowa ka ga ya ɗaukaka da addini ne ya ɗaukaka Allah ya taimake mu Fir'auna ya ce inna abin da inna hadha allazi lalle wannan abin da kuka aikata imani ban ce ai ba lamakarun makartumuhu fil madinati ma kirki ne kun ka kulla wa madina fir'auna litafarju minha litafarju minha ahla dan dai yadda mutanen ƙasar daga ƙasar. kun ga fir'auna yana ta kokari dai ya gama Musa da mutanen Misra kamar ba da shi aka faɗa ba kamar ba aikin Allah na aka yi ba gari na aka so a an shi wato Misra ya ce kun yi wannan makirci ne litufar zumina ala don ku fitar da mutanen ƙasar daga ƙasar wa sawfa ta'lamuna ma yanalukum minni haqiqa za ku san abin da zai same ku daggare ni kun ga fir'auna yana nuna kamar shi taimakon mutanen misira zai yi don da suna aka faɗa ba da shi ba yana so ya ije faɗan daggare shi ya mai ga mutanen misira wannan ƙwarewar fir'auna da siyasa kenan ya ƙware ƙware da siyasa yana ta ƙoƙari ya gama musa da mutanen misira don ko imanin kasu amma ku malamai da kuka bi Musa law qadda anna aydiyakum law qadda anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum yayi wa malaman malamai ne da yi ma alkawari shekaran jiya cewa a jiya ma ya yi musu alkawari cewa ya kula mina muƙarrami na kuna cikin makusanta ya yi musu alkawari cewa su suna cikin makusanta in an kawo gwamnati an rusa annabi musa to yau sun ga abin da ya yi su sun bi annabi musa kusan siyasa haka nan take da yawa mutum yakan ɗauko wasu mutane don su kama mai in al'amari ya yi tsanani masu kama mai sai su kama ma abokin hamayya kai ita siyasa dama haka nan na take fir'auna ya ɗauko malamai don su kama mai sun yi tsinga da shi don su kama mai da ƙarshe da aka buga aka buga suka gane kan yi su sai sun kabe annabi musa ba su bi mai gidansu na da ba to shi na yake la'uƙafe an na ku, wallahi zan yayyanki abin na ku wato hannuwanku zan yanke muku hannuwa wa ku. in yanke kawahu min khilafin kuma in saba ayyada kulli wahidin al-yumna kowane mutum zan yanke hannu ne na dama wa rijlahu al-yusra da kawace ta hauni summa la usalliban lakum ajma'in sannan zan tsire ku baki daya idan kuka ci gaba da bin annabi Musa هذا كلام هذا الكلام فرعون يا wannan magana. takawifan lissahara don ya bai wa malamai ne masu sihiri tsoro bayan sun musulunta wadda kai ya sakaffa wa kulal Amma. don ya sassautar da hankalin sauran al'umma wa yi ma a sabahu don ya mantar da su abin da ya same su mina hadima na karewa ga wannan yaƙi da musa ya ce su da shi wa ya ji al'amura makidatar fir'auna yana sanya abin yana cewa ai makida ce kawai makirci ne kawai mudabbaratun baina musa wa sahara wadda aka tsara tsakanin musa da malaman tsaye abin da ya sa fir'auna ke yin wannan wato yana yi ne fa yuridu bi zalika fa yurdu bi zalika ma yana so ya dawo da karhin da ya kuce mai min da ama na amincewa sauran jama'a gare shi wa amma saharatu amma su masu sihiri wa innahun nafa'ahun ilmohon su kai ilimin su ya umarni su da suka buga sihiri suka buga suka buga suka ga ainihin jayi su sai sun ka gane ba sihiri na jayi su ba ma'ujiza ta kun ga ilimin su ya umarni su wa ma kafu kun ba su ji tsoron fir'auna ba idda halin imani bi qulubihim lokacin da imani ya shiga zukatansu fala yarji'una ila badil abadan ba su dawowa gaban na wato aikin fir'auna abadan ba su dawowa halu halu inna ila rabbina qalu sai suka ce inna ila rabbina mu zuwa ga ubangijin mu ba da mautuna bayan mutuwa mu bi ayi wajen kana ko ta wani jihe mun ka mutu ko ta gehen mutuwa kawai ko ta gehen ka kai fir'auna ka kashe mu ila rabbina munqalibuna zuwa ne ga ubangiji maza mu da waraji'una bil akhir saboda haka ba mu damu da duk abin da za ka yi ba wa ma tanke mu minna wa ma tanqamu minna illa amanna bi ayati rabbina lamma ربنا suka ci gaba wa matan ƙimu minna mai gida fir'auna babu abin da kake kyama gare mu tun kiro minna ba abin da kake kyama gare mu illa ana amanna bi ayati rabbina kyamakka guda gare mu don ɗaya mun imani da ayoyin ubangijinmu damu ne 'yan majalisarka kai ta ce za ka raba gwamnati ka ba mu babu abin da ya gama mu da kai sai don mun bar ta mun imani da ayati rabbina da ayoyin ubangijinmu lamma ja atuna lokacin da ta zo mana sun marajawu ilallahi bid'a sannan suka dawo ga Allah da addu'a domin alamar mutum zai ci jarabawa in Allah ya jaraba shi ka shi yana ta addu'a yana ta addu'a to alama ta nuna zai samu mahita duk wanda matsala ta sama kaga ya dawo ga Allah yana ta addu'a to alama ta nuna zai samu maita ga matsalar nan da ya samu saboda haka mutanen ga sunan sun dawo bid'a da addu'a ga Allah inahu ala tahammul adha ra'ud dan ya taimake su akan daurewa ga daukan masiba da cutar wa fir'auna wa qalu suka ce rabbana afrigh alaina sabran ya Allah kamalalo mana hankuri inda fi'il ma tawa'adana bihi la wa'adana bihi lokacin da zai aikata abin da yayi mana alƙawari da shi la'alla narji'a kufaran don kada mu dawo kafirai rabbana afriga alaina sabra ya Allah ka zubo mana hankuri wa tawaffana musulmi kuma ka karbi mu mana musulmi wannan addu'a mala'u min qaumi fir'auna ke kun ga sun ɗauki mataki mai kyau na addu'a ha za a taɓa ma'adarar musabaka wannan shine ƙarshen mahalarta ta musabakar wannan fir'auna ya kawo nashi sun su kawo nasu wala nadari hal fa'ala fir'auna bi saharati ma tawa'adahum bihi ba mu sani ba shin fir'auna yayi ma malaman sihiri abin da yace zai yi musu awalam ya fa'al ko ko bai aikata ba ba mu sani ba amma wa zahiru zahirin qur'ani annahu lam yaf'al bai aikata ba walam ya kuma bai samu iko ba li qawlihi ta'ala antuma wa man ittaba'akum gare ghalibun saboda Allah ya ce kai Musa da Haruna da waɗanda sun kai ku su an marinjaya don haka suna marijaya waɗanda aka rinjaya ba su iya azabtar da su sun ma ya fasalin akar sannan wani fasali zai zo wa zalika mashawaratu fir'auna wannan shine shawarar fir'auna wa mala'i da mala'una shi inda ma rafa'atil azima a hazima inda ma waqa'atil hazima lokacin da karewa ta auku gare su wan faddal jam'u an ci su da yaki wan faddal jam'u taro sun wace tare da sana'an rinjaye fir'auna malamai ne sun musulunta to ga yanayi yana wata shawara wa ƙalar mala'u min ƙaunin fir'auna أبناءهم ونستعين نساءهم Wakala وإنا Mala'u sai manyan mutane suka ce min kawomin fir'auna min kawomin fir'auna cikin mutanen fir'auna suna cewa lahu ga shi fir'auna don fir'auna da ya hirgita ya bar musa na ta addini ne da shi da mutane ne to kun san hausawa na wata magana suna cewa ba a mugun sarki eh, sai dai mugun bahari to fir'auna ya kyale musa na ta addini ne sai fadawa ne sun ka iske shi ranka ya daɗe ya ta zaro musa wa ƙaumahu yanzu kana barin musa da mutane ne su yi ta addinin su liyar su dubi la'adi don ɗai su yi ɓanna cikin ƙasa bid'a ila mukhalafatika suna ta kiran mutane a saba maka abi Allah kada a me gida ya za yi wannan ya za kale su alhali waye zaraka wa alihataka ya barka ya bar duk allolin da kasa don a bauta musu Musa ya ce kada a bauta ma kada a bauta ma allolinka wa kana sana'a alawa asnama sigara shi fir'auna da ya musu gumaka yan kanana ya buduna suna bauta mata shi ko yace shi ne babban Allah in an ka bauta ma can ƙananan alloli su ku sai su bauta mai shi girma ne ya kai girma ba a bauta gare shi kai tsaye sai dai a bauta ma ƙananan alloli su ku su bauta mai wa qala ana rabbukum ana rabbukum wa rabbuha yace da allolin can ƙanana da kowa yace don ni ne ubangijinku wala hadha qala ana rabbukum al a'la don haka yace ni ne ubangijinku madaukaki to lokacin da fadawan ga suka ce yanzu kana barin musa ya yi bauta kai ya ce a daina bauta ma a daina bauta ma allolinka yana taɓar na cikin ƙasa sai fir'auna ya cika ya cika sai ya yi hushi kala sanukattilu abana'ahum ya ce za mu yi maganinsu za mu kakkashe ɗayansu maza almauludin waɗanda aka haifa wa nastahayi nisa'ahum mu bar diyansu mata ba mu kashewa don farna ta yi yawa wato li'ibadihin don mu bautar da su ka fi ilina min kamar kamo da muka yi gare su can harko wa inna fawqahum qahiruna mu muna saman su marijaya mu ne marijaya akan su qadiruna muna da iko mu kakkashe diyansu maza kun ga wannan shirin mugun bafadi kenan kun ga sun iza shi kuma ya hau yanzu zai ci gaba da cutar musulmi kuma hada akhirul mahadar wannan ƙarshen wannan mahalarta ke ya yabdu sannan al'amari yana bayyana anna fir'auna wa qaumahu fa'alu ma tawa'adu bihi lalle fir'auna da jama'a ce sun yi abin da sun kai alkawari ga bani isra'ila ga bani isra'ila من قتل أبنائهم نكشتين إيانسو مغا واتبقى إنسائهم دكون برن إيانسو ماتا بنو إسرائيل ذلك لموسى كي بنو إسرائيل سكتي ونن آراغ موسى وهو هذا المهدر ونشين مهالتاكم تدفر قال موسى لكوني قال موسى استعينوا بالله وفكروا إن الوطن لا يورثها من عباده الصالحون to lokacin da suka إن الأرض الله يورثها من يشاء Kalu sai suka kala a Musa sai Musa ya ce da sun kafe mai ƙara suka ce wa Musa kalu da Musa Musa wato kala Musa da kawai isba'inu bila Musa ya ce wa mutane ne jama'a wannan rigimar da ta taso ba mai maganin ta in ba Allah ba jama'a ista'inu billahi ku nemi taimako ga Allah wasu biru ku yi hankuri ala azawan ga cutar da suke yi inna la'adda lillahi yurisawa man yasha lalle kasawa ta Allah ce kuma Allah ta hikima ta yi wa iya man yasha yana ba da ita ga wanda ya ga dama yanzu fir'auna ya ba mulki haka ka'idar Allah take subhanahu wata'ala yana ba da mulki ga wanda ya ga dama basuwa kuma kowane wanda in kun zabi mutumin kwarai ya hau milkin kushi muku abin kwarai in kun zabi wanda ba na kwarai ba shi muku abin da ba na kwarai ba inna la'adda lillahi yurisu ya sha. lalle kasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so yanzu an ba shugaban kahire fir'auna yanzu kahire adda miliki ku yi hankuli wani lokaci zai karba ya ba wasu waɗanda ba su ba wal batul mahmudatu lil muttaqi harshe mai kyawu wanda ake yabo ta tabbata ga masu takawa ay lil ladina yattaquna Allah ga masu tsoron Allah wannan can wata sura kuma sai ce musu ya kaune in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu قالوا على الله قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين wato can waccan sura suna ta kawo musa ƙara ƙara ta zo daga gabas ƙara ta zo daga yamma ƙara ta zo daga kudu ƙara ta zo daga arewa to jama'a abin da kun ka sani ba mai shugabanci ko da annabin allah ne ko manzon allah na bai iya biya duk kowa da kowa bukata ce duk wanda ka son bukata ce ga allah ya karɓi ɗarta saboda haka ku bar zargin shugabannin ku kuna ta bacin su ba su yi muku kaza ba mai iya biya mutane bukatar su in ba Allah da yi su ba saboda haka da kara ta yi yawa ga annabi Musa kala Musa sai Musa ya ce ya kauni in kuntum amantum billahi kai kai in dai kun yi imani da Allah to fa alaihi tawakkalu ku dogara gare in kuntum muslimina in ku musulmai kada kowa ya koma kanin kara yunwa ya kace kada kowa ya koma kawamin ƙara an kashe ɗane kada kowa ya koma kawamin ƙara an doke mata ɗai kada kowa ya koma kawamin ƙara an yi mai kaza an yi mai kaza in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkal in dai kun yi imani da Allah ku dogara gare in kuntum su suka shiru can imani na ƙara shigar su wa qalu ala allahi na suka ce to mun dogara ga Allah ba mu dawowa wurin mun dogara ga Allah ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqawmin zalimin sai suka ɗauki buta kowa ya tira hannuwa ne sun gama addu'a rabbana la taj'alna fitnatan liqawmin zalimin wa najjina wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin kawa darajar rahama ka takira da mu daga mutane kafirai to wannan alamar mutum ya yi imani za a gan yana ta alamar imani ga Allah ita ce ka gado duk abin da ya sa mutum ka ga yana tara hannuwa na bisa ba alhaji ya ka tara ma ba alhaji Allah ka taimaka ran kai dare muna nan daram nan kai muna nan daram ba haka nan ya kai ba ba ma Allah na gari duk abin da ya dame kun ga wuri ya kai kama ya ka tara ma hannuwa don mai sama yana da komi babu abin da babu babu abin da babu to alamar nasara in mutum ya samu matsala a gaya mai da alamari ga Allah yana ta addu'a to wayannan mutane suna ta addu'a suna ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'a su kalu cikin karar da suka yi na min qabla an ta'tiya kalu sai suka ce ai banu isra'ila da musa banu isra'ila suka ci gaba da kawo ƙararsu ga musa uzina min kabla an ta'tiyana an cuta mana kamin ka zo mana kana annabi ai kabla an tuba asa ilaina rasulan kamin a aiko ka kana manzo wurin mu can dore da babu-ka. an cuta mana wa min ba'di ma ji'tana haka kuma bayan ka zo mana an cuta mana to kai mana maganin wannan cutar saboda duk cutar da an kawa bani isra'ila sanadiyar musa na an kai musu allah ya sanar da su cewa zai aiko wani mutum daga cikin bani isra'ila ya lalata mulkinsu ya gyara ƙasa shi annabi ne ya yi mulki mai kyawu wannan dihitina da kuka ji saboda mulki na kamar mu arewa dihitina da kuka ji a mana saboda shugabannin gana mu daga mulki na inda babu mai mulki cikin mu nan da kai tana nan an ban musu da yake mulki ba su kashe mu ba su shirya muna wata dubara ko wace iri ta halaka saboda haka ya kamata da kowane mutum da ya karfi mulki ya lura da irin waɗannan matsaloli ya gyara gare su to shi na suka ce kanun haka zo an cuta mana kuma bayan ka zo an cuta mana kala asa rabbuku an yuhlika aduwakum yace ku yi hankuli nan gaba kadan Allah zai hallaka makiyanku wa yastakhlifakum fil ardi kuma ya ba ku halifa cikin kasa wa tuzbihu fiha sadata waye gari cikin kasa da kuna shugabanni a ƙauya masu ƙarfi wa yanzu ra kaifa ne yayi kallo ya ga abin da za ku aikata saboda haka ku yi hankuri Allah shi adda kasa yurisa man ya sha min ibadi to amma nan gaba kuma zai ba ku ai abin na milki wato haka nan na yake wato abubuwa na dawo da ha na nasi yau malli fulani wa yau malli fulani wa tilka al ayyam na dawo da ha bainan nasi wayannan yinoni da kofi ne jujjuya su muka yi tsakanin mutane saboda haka in Allah ya ba na ku milki ku kama mai wata rana ma ba na ku zai yi ba ku babbacin naku in Allah ya ba ku ya ba na ku ku kama mai wata rana ma ba na ku bane ba wa tilkal ayyamu nadawu da bainan nas wayannan kwanuka muna jijjiya ta tsakanin mutane saboda haka ku zama masu hankali ku kare naku ku taimake naku kakku bace kakku bari a bace shi ku taimake shi ku taimaki mai taimako nai ku yi mai addu'a kun gani Musa na ce mu suna kawo mai kara yace ku yi hankuli ai Musa addu'a yi ai addu'a yayi kai Allah ya kawo canji cutar Fir'auna ta yi yawa Allah ya kawo canji ita ce Musa yayi kai

حتى قال قال قد أجيبت قال أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا ku rika kama ma shugabanninku kuma addu'a za ku yi Allah yana an sa addu'a jama'a Allah na an sa addu'a jama'a wani in ka gane shi aza ka kai mahaukaci na amma in ya ce ma Allah a yi ruwan sama yau ana yi amma in ka gane aza ka kai mahaukaci na akwai su da yawa tarihi ya bayyana su da yawa wa'anda wani ma za ka gan shi bisa abin nan share ya ka zannawa kun ga akwai alaman mahaukaci ne amma in yi addu'a bai taɓa addu'a ba wadda Allah bai karɓa ba ku rika yin addu'a ku kama ma shugabannin ku kuma tsile musu Musa ya yi addu'a wa ƙala Musa Musa ya ce rabbana innaka ta fir'auna lalle kai ta ba fir'auna wa mala'ahu da mala'una shi ka ba su zinatan kawa ta milki wa amwalan da dukiyoyi آتيت فرعون ماله زينة وأموالا في الحياة الدنيا كابا سدوكي وي كابا سملكي ربنا ليدلوا عن سبيلي يا الله كابا سوانا دون أي سبتد متاني دقا حياتك ربنا ربنا دمت على أموالهم يا الله منا الدعاء dukiyar da suka umarni da ita suna faɗa da musuluncinka Allah kamar ka shaye ta kamar shi ta dukiya wannan magana da fir'a musa yi wa wani an ce daga nan duk wanda ya ce gida na ya a akwati ne ta kuɗi ta koma dutse musa ka addu'a haruna na cewa a su biyu dai suka addu'a haruna na cewa a na da ala a muwalihim wa shaddud ala qulubihim ka daure zukatan su tan tan tan wala yu'minu kakka bari su imani su fare mu wannan kakkashewa da sun kai mana kuma su yi imanin su shiga aljanna sun kware mu Allah kakka bari fa la yu'minu kakka bari su yi imani hatta ya rawal azab al alim sai sun ga azaba mai radadi lokacin da imani bai da umfani sai Allah ya ce kala kada ujibar da awatu kuma Allah ya ce Musa addu'a ku ku biyo an karba fasta kima don sun yi addu'a cikin damuwa da bakin ciki suna kana gani a kama ɗanka a yanke gaba gare ka a jiwa da shi kama an yanke ɗan kaza ba ta magana in kai magana kai ma a yanke ka a gama da shi kana kallo saboda haka sun yi addu'a ga cikin damuwa da bakin ciki kala gada uji bada a wata kuma Allah ya ce an karbi addu'a to amma kun sai yadda za ku yi fasaki ma ku daidai daga shari'a ku ko ku rika fatatawa wala a anni sabila alladhina la al'amu. kada ku bi hanyoyin waɗanda ba su da imani waɗanda ba su da ilimi da ku bi hanyoyin to ai kisa daga karshe ko ai fir'auna ya yi imani kala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin karshe cikin ruwa bayan ya ga wahala lokacin da imani bai amfani yake amantu na yi imani da abin nan da bani isra'ila sun kai imani da shi wa ana minal muslimin ni ina musulmi Allah ya ce al'ana yanzu za ka imani wa gada sai ta kawo ka yi taɓa na wa warko wa kun ta zina musuli ka zama cikin maɓannata wani yau mana ci ka bi badane ka yau mana hidda gawarka da jikinka bi badane ka da jiki babu rai wani yau mana ci ka bi badane ka dai ta kuna man ta aya don ka zama aya ga wa'anda abbayan kun gani addu'a ake yi in kun ka ga abin da duk yayi tsanani addu'a ake yi kuma kakko na ku addu'a ya halaka shi kahirai ake yi ma addu'a Allah shi halaka su su ake yi ma addu'a in suna cutar da musulmi tunda Allah ya wa musulmi addu'a alƙawarin tarba addu'a ko ba komi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a abin nan addu'a wanda aka zalunta mustajabatu karɓar fashi ku ɗauki irin wannan makami addu'a ni'mat silahu silahul mu'min as-sabr wa du'a ma dalla da makami makamin mu'mini as-sabr hankuri wa du'a da yin addu'a amma sai kuna yi abin da ba dai ba ku yi wa majalisa nan kuna ɓace shugabannin ku ku yi wa waccan kuna ɓace shugabannin ku in kun ka gama in akwai wasu malamai da kai muku aji suna cewa ku ba ɓacin shugabannin ku su ma a yi musu tasu majalisa a yi ta ɓacin in akwai wasu tsohi ko wasu masu kuɗi ko wasu dattijawa daga cewa a bacin shugabanni su ma a yi musu tasu majalisa jama'a yau shi za ku kai ga abin da kuka so kai ga Allah aka komawa a roƙe shi abin da ake so Allah ya sa kuna gane wannan darasi namu Allah ya sa kuna gane wannan darasi namu ya Musa ya ce a sa rabbukum duwa ku hakika nan gaba Allah ubangijinku zai halaka makiyanku ta yastakhlifukum fil ardi ya ba ku halifa cikin kasa wa tuzbihu fiha sadatan ƙauya? ko waye gari ciki kuna shugabanni masu ƙarfi wa yanzura kaifa ta'maluna ya diba ya ga yadda za ku yi aiki ay kuma, Allahu bin ni'ama Allah zai jarraba ku da ni'ima fa yara atashkuruna bil islam ya kalla ya gani za ku gyara za ku gyara ta a tashkuruna za ku yi godiya ga wannan ni'ima bil islahi da gyara ku aw takfuruna bil fasad ko za ku ce mata da aikata ayyukan Allah Allah ya kare mu Allah shi mana jagora wala kada akhazna wala kada akhazna Duk abin da kun ga mutane sun samu na kasu ga ni'imar su to laihinsu. waya da wasu ku musa sai yaki yana rabuwa da annabi musa a kawo da mutane ne wa ya zukuri auna wa alahu zai ambaci firawuna da jama'a Sai kai ba ya akuzu humullahu bi batun zulmi yadda Allah ke kama su da akibar zalunci wanda goyari da ketare iyaka wa hake ku. kuma Allah na tabbatar da iddata Musa alƙawarin da yawa Musa alƙawarin ga mutane ne wa raja abin wa raja ahu da kwaɗayi ne wa ya nazira Allah na gazgata mai wa'azi allazi yuzallilu jawa sura wanda ke inawa ga sararin sura gaba dai wato sako alkisasu kullaha ana kawo kisoshi daban-daban dukkan talitar ziki don gazganta mai wa'azi faƙala sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wala gare a ala fir'aun lalle mun kama fir'auna da jama'a ce bisinina da hori bil da fari sai an ka fara yi ma fir'auna fari kasa wa qadi wa naqasin mina samarati da rage wa iyan itace la'allahum yadhakkarun dan su wa'azantu ayyata na fa yu'minuna su wa'azantu su imani do wani abubuwa kun ga in an yi fari babu abinci da yawa ba a samu abinci da yawa sai abinci ya yi tsada to kun ga tsada kaya laihi na na mutane in sun kai sai Allah ya kawo tsada mutanen fir'auna sun yi laihi ga abinci na ya fara tsada fa iza ja'atumul hasanah

tsakaninku da shugabanninku ku saurari ayyukan don ku san abin da kuke yi su mutanen fir'auna fai za ja atumar hasanatu idan mai kyau ta zo musu alhasabuwar gina an ka samu wato ruwan sama an ka samu wadata an ka samu abubuwa da kwanciyar hankali kalu na sai ce wannan kokarin mana ba su cewa shugaba ya kawo shi sai ce wannan kokarin suna ai na mu mun cancanta yi mana wannan walam ya shukuru alaiha ba su yin godiya a kanta amma wa sai ya atun, in abin da ba su so ya shahe su kamar jadabin wa bala'o an ka ba su wari da bala'o'i hadar kaya da fitina da fashi da makami da satar kuɗi da mutane da rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe su ne duk bala'i ne wannan idan ya same su ba su jingina shi ga kansu kuma ba su jingina wa Allah ya tsayyaru eh, bi Musa sai su shi da Musa ya ta sha a mu'min Musa wa man ma'ahu min mu'mini da wayanda a tare da shi cikin mu'minai ya na suna cewa inna ma na min bala'i lalle duk abin da ya same mu na bala'i wato eh, abin na na abin nan duk abin da ya same mu na bala'i na hasan wato sababu Musa wato sanadiyya ta annabi Musa wa mamma abu da wayanda a tare da shi duk bala'in da ya sami sai ce annabi Musa a sanadiyya kuma in za a zanna a yi guda guda duk cikin su babu mutunan kwarai ga Allah kamar annabi Musa in za a yi guda guda da su duk gudan su bai kai daraja annabi Musa ba kamar wanda kun ka dora yi kwanan baya duk guda gudan ku bai kai darajar shugaban da kuka baci ba da ku da duk duniya kowa ya ba da shaida cewa ba zalimi na ba kowa da duk duniya kowa ya ba da shaida cewa ba zalimi na ba kasashen turai duka sun ba da shawara ba a zalimi na mutumin kirki na kuma yana yin abin da ya ka iyawa amma duk inda kun ka zanna yadda wa mutanen ga ka bace annabi Musa haka nan kuma kuka bace shugaban kuna cewa duk musiba sakaci ne yana daga wuri ne ta zo Allah ya ce to su masu bacin annabi Musa ku saurara ala inna ma ta'iruhum inda Allah shi'umcin su daga wurin Allah yake ba ka kace annabi Musa bane daga wurin Allah yake ya atihim bihi insha Allah ne ya zo musu da bala'in nan in ya ga dama sha'anin shugabanci wa ya gare shi waya ga sha'anin shugabanci Allah ka kare Musa da kai ne yace ba Musa ya kawo bala'i ga kasa ba ba Musa ya kawo hikina da tsadar kaya ba ba Musa ya kawo shirci ga ƙasa ba shi wannan duk abin da sun ka gani na abin nan na damuwa inna ma da'iruhum indallah dama shircin su gaba wurin Allah yake walakin na aka tarahun la ya alamuna annama a sabo min indihi ta'ala sai dai mai yawansu ba san cewa musibar ga da ta same su daga wani Allah take ba kuma daga wurin Allah bi zunubin saboda zunubansu na kawai lamin inda Musa mamma abu ba sanadiyar Musa da wanda a tare da shi ba duk abin da kun ka gani ya same ku na masiba daga wurin kuna ba daga wurin kowa yake ba Allah ba wa kowa hukunci da laifin wani Allah wala ya zina marabbuka ahada Allah ubangijin ka bai zalunta kowa kowa Allah ne mai hukunci da zunubi ne yanzu ga hanya daga nan zuwa ba dariya wani in ya bi ta kasa kamin ya kai ya yi tun kama kawa ta fashe ko ta yi lobe amma mutum dubu nawa sun ka ta da sahi zuwa da ya biyo shi me yasa su ba su yi tuntubi ba ba su yi laihin da suka tuntubi ba kai da ka biyo da laihin ka kai kai tuntubi da kai tuntube ka ji ciwo ciwon nan da ka jiya to eh isa eh, gefari istighfari za ka yi ba bace baci za ka fara ba baci da ka yi da bace baci zai kara maka wani tuntube in ka kara gaba ko kuma inda tuntube ka yi ya gama ka da abin da ya tuntube girma saboda haka jama'a kowanku ya dibi kai ne wanda ya tsara ka kasan ya yi ka ko wanda ya yi ka wani ba sai an faɗa maka ba ko ba a ce maka gobe kasan wani ya yi ka ga zatonka tsakani da Allah tsakaninka da Allah ka san nashi ya yi kyau to sai ka zanna kana ta bin mutane girki kana baki kamar wanda kuke kwanan baya ko gungu banda shugabannin ku babu abin da kuka baki kuma shugabannin ga in sun hito don matsala in sun koma gida don matsala na yi magana da wani babban mutum ya ce kare tare ya ka shigowa ofis da sahi ya ce kare uku ya ka tashi na dare matsalolin kwaɗai ya ka saurari ya ce wallahi malam abin mamaki wani bi in zanna da ƙarye tara na sahi har ƙarye uku na dare sadda ka tashi ina ganawa da mutane babu mutum guda da ya kawo matsalar jama'a garin su kowa ta kai ne ta yi ka kawo inda ba abi ya bai bai ta bakin mutane kai wannan shugabanni na wallahi ba mazaɓin masu ba ta da kyau makin hawa ku cutu ciniyoyinku ku yi abin da ya kamata ku yi ku faɓacin shugabanninku ku gode musu ku yaba musu abin da suka yi ba ku iya yi abin da suka yi ba ku iya yi kuma ku gode musu ba sai bai su kuka yi da ɓaci ku najeriya ba don ta zama ƙasa wadda take akwai mutanen kirki cikin ta ba abubuwan da kuka yi da an zuba ta wace ba illa dai najeriya kasa ce da allah ya azirta ta mutanen girki suna nan boye ba a san su ba duk shirin da an ka kulla mata an ka kulla mana jiya ya sun kai ne minti goma sha biyar sun walwale shi minti goma sha biyar tsakaninsu da allah sun walwale shi in ba don wannan ba da yanzu ba kowa ce ka ku da kwalle-kwallen ku kai jama'a ku ba ɓacin shugabannin ku in ba ku gode masa ba ku yi shiru wanda ba baya faɗin alheri ya kama baki dai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri idan ba ya faɗi alheri to ya shiru Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya daidaita mu ga abin da shi Allah din yake so kuma yana yarda da shi قالوا مهما تأتنا به وقالوا مهما تأتنا به فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمطر والضفادع والسماء المفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقالوا لموسى سنشئوا النبي موسى كاي موسى yi a ka ka tashi mahama ta ake na duk abin da za ka taho mana da shi ko mina na min ayyukan na aya littar hara na biya don ka sai rice mu da ita ba ma na hannu ka bi mumini na mu ba mai imani da a abada kun ji ansa da suka ba annabi musa wa huwa al-jumuhu taruddu bayyinatan shine wani irin sandarewa wanda hujja ba ta dawowa da shi wala yalinuhu iqna'u wadatawa da bayani bai sanya yashi waye lunar israra kuma ya bayyanar da dogewarsu halarta Kabibi, akan karyata annabi Musa wala ma ma'ahu dalilun dalili bai umfani da wannan dogewa ta su wayanda idan atawa mal azabu wal bala to lokacin da azaba da bala'i za ta zo musu dan duk lokacin da ka bayyana ka gane gaskiya ba kai to shi kuma Allah zai aiko ma da bala'i kadan kadan hayi zama da kai na farko fa arsalna alaihi madufa na sai muka aiko musu ruwan tufani wa ma da dakhala ita wani gidaje na ruwa na wanda suka shiga gidajen wa wasala ila halujil jalisina kuma sun ka kai ga makogaron waɗanda suka zaune sabata iyamin gidan kowa gidan kowa ruwan nan sun kai duk wanda ya zaune sun kai mai ga makogaro sai sun ka ta inda annabi musa sun ka yi tawazi sun ka roƙai mai wa'azi da nasiya sun ka ce ka yi hankuri ya musa ka yi hankuri ka roƙi Allah ka tun da ya ma alƙawari yana ansawa a gusan mana da ruwan ga zamu imani da kai Musa ya yi musu addu'a sai an ka gusar da ruwa daga baya sai sun ka komo ga kafircin su wal jara da Allah ya aiko musu fara sun kai shibka sai da ta kama liba liba sai ga fara fa akala zar'ahum fara ta ce shibkan nan duka wasu mara wanda ɗaya itacen su ka kazalika kamar haka bayan sun ga an ce sun ka koma dawa inda annabi Musa suka ce Allah gafarta malam ka taimaka kai muna addu'a alaka kai da Allah tana da kyau in muna addu'a in an ka busar da farar da za mu tuba Musa ya yi addu'a kuma sai an ka busar da farar sai sun ka dawo ga kafircin su wal kummala sai kuma Allah ya aiko musu da kiya a sos aw nau'un min al-kirari ko kuma wani nau'i na abin nan na abin ga me aka ce mata wannan mai fitowa gaban shanu da jakai kaska a minar na kaska an ka yi ko musu kaska ko ina abin nan fatatta ba ma raka hu aljarat ta bidu abin da faran nan ta rage tattaye kuma sun ka dawo inda annabi musa sun ka ce alaga wata malan kai hankuri da mu ga manan mun dawo ko musa yi musu addu'a bayan an ɗebe wannan abin nan wannan ƙwarin ya wannan ƙiyar to sai suka sake dawowa ga kafirci su wanda fadiya Allah ya aiko musu da kwaddo fa mala abu zutawan kwaddo ya cika gidajensu ko ina babu wurin da kowa zai yin zaune har bisa ya ce kwaɗi na fa mala abu zutawan ta cika gidajensu wala amon in ka aje abinci sai kwaɗi su zuba su hada ciki inda huwa ta ka kai ka dahe da su haka dai abin ya ishe su da yunwa sun ka dawo ga Allah kuma sun ka iske annabi Musa sun ka roƙai yayi addu'a kuma abin ya gushe kwana biyu sun ka sake dawowa ga bannas Wadama Allah ya aiko musu da jini rijiya jini gulbi jini da ta ɗebo ruwa ka ga jini na ka ɗebo babu ruwan sha sai ruwan jini fi mai ya hayyan cikin ruwaiwansu Allah kuma ya izo su sun ka dawo inda annabi Musa sun ka koma roƙo kuma ya yi addu'a Allah ya gusar da jini Allah ya ce ayatin mufassalatin duka wayannan ayoyi ne daban-daban sun ka taho mu bayyana ce da bayani daban-daban fastakabaru anil imani biha mutane suka yi girman kai ba su yi imani da ita ba wa kanu qauman mujrimina sun zan mutane masu laifi in zaka zama wa'azi to zaka yi hankuri da wasu abubuwa wasu mutane ba su jin magana amma sun san mai gaskiya duk an san shi inda duk mai gaskiya yake an san shi da sun ji bane sai su yi wajen annabi Musa su ce shi addu'a to dama wannan shine matsayin malamai malamai da Allah ya yi su wato ya ba su wani matsayi wanda abbabba duk da mutum ya ji zahi ya ji bugu ya ji zahi ya ji zahi to sai ya yi sauri ya taho inda malamai ya ce ala gafarta malam a taimaka mana da addu'a matsala kaza kuma da malami ya yi addu'a sai Allah ya kawo mahita to jibi kuma sai kaga an koma bayan an huta kuma to su malamai haka Allah ya yi su shi yasa ake so malamai su rage alaka da duniya su rage alaka da duniya alaka su da Allah ta hi karbi don kwaji zahi wurin su yayi idan malamai sun baji cikin jama'a su ma sun shiga kasuwanci kamar wanda jama'a ke yi su ma sun shiga siyasa sun iya karya da mana icci wanda kowa ka yi sun iya magudi su haɗa wanga da wanga sun iya banga to su ma zukatan sun zama ɗaya da na sauran jama'a in mutum ya ji bugu wajen wa zai to shi yasa ba don wani abu ba aka cewa malamai su ɗan rage shiga na abubuwan duniya in aka yi magana sai su wai to ana nihi su malamai ba mutane na ba malamai ba su sa riga mai kyau ba su sa hula mai kyau su malamai ba su auren mace mai kyau ba su auren ba su gina gida mai kyau ba su hawan babban mota ba su cin daɗin su me aka ne ba wani ha aka yi kasu ci daɗi ba ne ha aka yi su ci ɗan kaɗan ba kamar sauran mutane ba abinda aka ne ke in ka baje kolin ka cikin sauran jama'a kan zama kamar su ba ka da bambanci da su girman da aka zato gare ka ba a iske shi amma ka yi alaƙa mai kyau tsakaninka da Allah to ko wajen bugu ya iske ka yi ce malam wurinka da zo matsala ka za ka ramuna in mai dawowa na jibi sai ya dawo ya yi godiya ya ce ala ta malam na gode matsalolin nan sun gushe to in malam ya rika Allah ke amma idan ka baje tare da su yadda ka ka addu'a ta minti biyu a karba sai ka addu'a ta abin nan shekara biyar ba a karba ba kai ma ka zama kamar su to wannan shi na kawai abin da aka ni kun ga mutane duk sun kai buge buge sai su dawo su ce annabi Musa duk sun kai buge buge sai su dawo su iske shi wannan ku samu abin nan wani babi da na ga mai ulul himma ya hisuwa yace abin nan makanatul ulama ku diba shi ku gani wannan ne matsayin malamai ba wai ana nihi kasu ci daɗi ba su ci ɗan kana aka ne ba ana nihi kasu sa babbar riga ba kasu sa babbar ƙwarai shi aka ne Allah ya taimake mu da mu da ku ya sa mai karshe mai kyau ya sa aljanna makoman kuma ya rinjayar da musulunci da musulmai baki daya ya kaskanta kafirci da kahirai baki daya ya taimaki Najeriya ya haɗa kanta ya zaunar da ita ƙasa guda annan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملا أركان عرشك كتوسع أمنا الله كجابر شامنا دكان بنبم يا الله كجابر شامنا يا الله كجابر شامنا دكان بنبم Allah ka gafarta mana ka gafarta mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu ka gafarta mahaifansu da kakanninsu ka gafarta mana ka gafarta ma iyalinmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta mana ka gafarta ma diya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu ka gafarta ma wa ilawa ma, ka shirya mana su ka aza mana su ga hanyar ka ka rika mana su ka wake mana su ka tsare mana su kuma ka kare mana su da mu da su Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoma madin kiyama ta ya Allah mana karo roƙonka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al ahad as samad <clears throat> alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mana roƙonka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta bukatun mu na alheri duka Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su abubuwan duk da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah bi a sama'ikar wasu na kulle ha wasu fatikar hula ina na dauka Allah wa na dauka rahman wa na dauka albarun rahim wa na dauka lahoma bi a sama'ikar wasu na min hawa ma'alim na alim Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka ka bari kowa ya wake ta ko mutane ko aljannu wayanda an ka sani da wayanda ba a sani ba duk wayanda ka san manowarsu su ta da hankalin ƙasa Allah ka ta da su, Allah ka ta da su, Allah ka rikita su Allah ka rikita su Allah ka hirgita su Allah ka walakanta su Allah ka hana musu nasara Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka haɗa kan ƙasa ka haɗa kan 'yan ƙasa Allah ka haɗa kan ƙasa ka haɗa kan 'yan ƙasa Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya mu ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba roƙonka maka Allah ka zaunar da ita lahiya kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya tarwatsa ta kada ka bari kowa ya hirgita ta sama ikal husna ka kawo mana teku a arewa Allah ka kawo mana teku a arewa Allah ka kawo mana teku a arewa ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya man kalimatu ya man la mubaddila li kalimati ya sami'u ya alim ya zal jalali wal ikram ya man yabqa ismuhu يا من تبارك اسمه يا من تبارك اسمه وتعالى جده كتيما كامنا كزونا نيجيريا لاهيا ka kawo arewa ka kawo teku a arewa Allah ka kawo teku a arewa Allah ka kawo teku a arewa mun roƙe ka bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula wa bi Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad katima kamana ka ansa mana addu'ayum ka kawo mana tifu a arewa Allah ka kawo mana teku a arewa mun roke ka hitur ka ba kuma ka ba mu teku don daraja sunayenka ka ba mu fetur ka ba mu teku da daraja sunayenka kuma ka ƙara bayyana riyoji ne a wasu wurare Allah ka ƙara bayyana riyoji ne a wasu wurare kuma ka bayyana wasu abubuwa alheri banda heto kuma ka kawo wasu abubuwa alheri banda teku Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka shirya shugabanninta shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar ga tamu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma jihar mu lahiya lahiya da zaman lahiya Allah ka amintar da jihanmu daga gabacinta zuwa yammacinta daga yammacinta zuwa gabacinta daga kudancinta zuwa arewacinta daga arewacinta zuwa kudancinta ka zaunar da jihar lahiya ka zaunar da babban birnin ta lahiya Allah ka shirya mu Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha wayanda an bisa da wayanda za su zo Allah ka shirya su ka aza su ga hanya Allah ka taimake mu kar ka taimaki kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karawa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kara mana imani da lahiya bayinka musulmi da yawa suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka dukkan su Allah ka shirya su Allah ka gafarta zunuban su ka shirya ɗiyan ka shirya matayen Allah ka gafarta zunuban su ka biya musu duk bukatun na alheri wayanda ba na alheri ba ka alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka zoro Allah ka kare su inda duk bayinka musulmi suke Allah ka taimake su Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka kare jihohi makwata wannan jiha ta mu jihohi makwata wannan jiha ta mu duka Allah ka kare su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya kasashen musulmi duka Allah ka kare su Allah ka zaunar da mu lahiya musulmi inda duk suke Allah ka kare su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka aminta da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gida ya Allah ka kare mu wajen gida ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zama zaman gida da ta yi a, Allah ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin a lahiya ka taimaka mana da aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da da da iyali da zuriya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam.